da alamun bikin baje kolin littattafai na farko da cibiyar ciniki da masana'antun jihar kano ta shirya zai cimma nasarar farfado da ɗabi'an nan ta karatu don binciken littattafai da samun ci gaban ilimi mai ɗorewa ko da yake babu waɗanda suka shiga bikin baje kolin da yawa amma kaɗan ɗin da suka halarta sun bayyana gamsuwa wato gaskiya muna jin daɗin wannan baje kolin da aka fara dai ne na farko a cikin kano da aka fara na littattafai da kuma masu buga littattafai haka na kansu da suke siyarwa ana zuwa daban-daban mata da maza suna zuwa su yi da 'yan kasuwa da kuma masu karatu maji koli ne na littattafai amma su ma masu fasahar zane ba a bar su a baya ba kasancewar fannin tushe ne na ilimi mai zaman kansa shi baje kolin na namu na eh, society of nigerian artists ne kungiyarmu ta masu zane kenan to shine muka zo muka ɗan kaka abubuwan haka na zane wanda gashi nan kara gani dai yana ta ba ma mutane sha'awa alhamdulillah bangaren maziyarta kuwa ko don saye ko kuma karshe kwarkwatar ido sai dai hamdala musamman ɗalibai da ake wa fatan su dawo da ɗabi'an nan ta karatu wadda ita ce tushen ci gaban ilimi managarci da wannan baje koli ana fatan ganin matasa za su juya daga ɗabi'an nan ta sauraro zuwa kan ta karatu wadda da ita magabata na da suka rubuta tarin ayyukan talifi da a yanzu haka ake ta mora. Dama ce da ta zaƙulo da ayyukan ɗab'in magabata a ɓangaren ilimin addini, musamman rubutun hannu na ƙur'ani da sauran ilimai da suka shafe ɗaruruwan shekaru da yi. Muhimman cikinsu kuwa ayyukan Sheikh Malam Rabi ɗan tinki da Malam Garba mai sikeli da kuma wasu bayan Allah da ba a tantance marubutansu ba suka ja hankalin maziyarta. baje koli kam ya yi armashi sai dai kuma akwai kalubale kafin zuwan na gaba